yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar biyoyi Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau goma ga watan Fabrairu na shekarar 2023. za mu yi magana ne a kan tasirin waƙoƙin siyasa a zukatan jama'a. ke zara masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a kuma ta gayyato mana mai tashin baki. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara ne da leƙa birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta tuntuɓi jama'a akan maudu'in namu na yau. Sunana Muhammad Sani gaskiya waka waka siyasa ta wani gurin tana tallata dan siyasa fiye da ake tunani waka siyasa za ta tasiri ba ta tasiri ba halin da ake ciki a yanzu babu wani mawaki na siyasa da zai tallan dan takara ko ba ka ba ka bi shi saboda dan takara duba da wani yayi abin da jama'a sun yi sun an gani wani kuma bai ba ko ba haka ba gaskiya dai mata da matasa ta fi tasiri a kansu musamman ma dai mata na gida abin da ya saka su mata Eh, ba su da wahalar ra'ayin su ba shi da wahala ya canza yanzu abu dan kalilan zai sa mace tana ji sai da ra'ayin ta shi kuma namiji wani idan ya kafe akan akida kawai akan ta yake sunana Maryam Ahmad Alim Manzo eh gaskiya ni dai ina ganin suna canja dalili kuwa zaka ga wani sa sa'ilin ma mutum waka ma kawai ta yan siyasa in ta masu daɗi zaka ga wannan dalilin sai ya sa ya zaɓi mutum wani sunan dan siyasa ne kadai zai masa daɗi ba bai san jam'iyyar da yake ba daga a rediyon ya ji a nan ya ji waƙarsa ta burge shi ta haka za ka in ya je rufar zaɓe za ka je na cewa dan ni na ga misalin da lokacin wancan zaben da wani ya zo ya ce ai mai suna kaza a jam'iyya kaza da nake ji a gidan rediyo ina jam'iyyar su ni shi zan dangwalawa gaskiya yana canja ra'ayin mutane musamman wanda dama ba siyasa suke ba kawai karan a gida suke a zaune ko kuma suke jin wakarsa a rediyo ko suke jin jingil din sai sai ya sa su je su dangwala musa ƙuri'a gaskiya ni a ra'ayina hakan yana canja mutane sosai suna bin suna yana suna samun mutane sosai a wannan bangaren sunana kamalu ado sani gaskiya waka tana da tasiri sosai ga mutane wajen canja musu ra'ayi akan abin da ya kamata su zaba domin da yawa ma ba su san dan takarar ba a waka suke sanin dan takara da sunan shi a waka suke sanin ma logo na jam'iyyarsa amma dai gaskiya a tunani na ni ta fi ga mata domin su ne suka fi bangaren wannan wake-waken amma mazan ma akwai gaskiya sosai kuwa waka tana da matukar tasiri wajen canja ra'ayin jama'a a gama gari haka wannan abu ne da yake faruwa a suna khadija abdullahi muhammad a gaskiya ni a ra'ayina saka waƙoƙin siyasa a gidan rediyo baya taɓa canza mutum ya canza alƙiblar shi ko ya ce zai sauya kamar in yana jin waccan waƙa saboda jin daɗin waƙar ya sa ya koma ɓangarensa. a'a ni abin da na ɗauka kawai ra'ayi a cikin zuciya yake wani kuma ba hakan yake duba ba wani kuma kawai kankin kanshi ai wannan jam'iyya sun tana ba su kuɗi sosai su suke so saboda kuɗin da suke samu a gunshi wasu haka suke ɗauka kenan wasu kuma ba haka suke ɗauka ba mu mata ana zuwa gida a raba mana sabulu taliya haka a shana da hoton mutum a jiki a ce ku zaɓi wannan in kuka je rumfar zaɓe ga wannan kalar da za ku zaɓa ta wannan kwaɗayin yana samu mu canza kamar in muka ga ga wanda kamar zai mana adalci to in aka kawo mana wannan to ana iya canzawa gaskiya ni dai a ra'ayi na jin waƙoƙi a rediyo baya canza mutum ya canza mai alƙibla ya canza mai ra'ayi sai dai kamar ungu ungon da ake yi zama mutane kwaɗayin san abin duniya ya rufe mana ido bare mu ma cin da sunana Ismail Muhammad Sani. To a gaskiya dai talluka da ake sawa haka da waƙoƙi na 'yan siyasa a rediyo gaskiya yana jan hankali akan wai sauya ra'ayin mutane sannan kuma yana kara wa 'yan siyasan a san su domin wani ba a san shi ba sai an ji tallansa da manufofinsa da ake yadawa a rediyo sannan za a sani za a san manufofinsa sannan za a san shi sannan wani waka kawai ma zai ji wani mawakin yayi kawai ya ji ya karkata da wannan dan siyasa musamman mata na gida manya wannan abin yana jan hankalinsu domin ka su ba fitowa suke ana gwagwarmaya da su kamar matasa maza su ko da yaushe suna gida sai dai jin rediyon nan a nan za su san dan siyasa za su san wane ne za su san ma wacce jam'iyya yake za su san jam'iyyar da sunanta da wacce alama take dauke da ita sai kuma haka yara ba ina nufin wa'anda dai da wa'anda ma ba su isa zabe da ba da wa'anda suka isa zabe kaman wanda 15 haka to 20 wa'annan su ma suna abin nan a kansu sai kuma tsofaffi su ma irin wa'anda suka tafi 60 haka 55 to 70 su ma ga wa'annan ko da yaushe za ga suna sauraron rediyo to wa'annan su ma suna karkata da irin wa'annan tallace-tallacen da ake na 'yan siyasa suna na injiniyar rufai umar kabo a fahimta ta abubuwa da na fahimta na bangaren masu waka a harkar wacce ta shafi siyasa tana jawo hankalin musamman matasa da kuma dai misali mata su suka fi sauraron waɗannan waƙoƙi na siyasa kuma wani lokacin daga nan sukan ji suna ra'ayin mutum a zuciyarsu haka kuma tana kaiwa har izuwa ranar zaɓe har masu zaɓe shi ni a fahimta ta da yawa za ga matasa suna nesa da ainihin 'yan takarkaru waɗanda su da su ma ba su san su ba wani wakar wana ce za ta sama ya fahimci waye na nan ko ya shi a fasta saboda haka yana waka tana jawo hankalinsa daga nan kuma ya ci gaba da son wanda yake so zai zaɓa. ni na yi siyasa daidai gwargwado har na rike wasu mukamai ma daga mazaɓa zuwa local government har a zuwa state government kenan akwai kamar misali tun can baya akwai wakar wacce aka yi tun lokacin pdp kenan ita ce aka fara kamfen da ita a wasu ta zaɓe a jihar Kano. An yi wa kwankwasa waka wanda ake cewa ga kwankwasa ga ganduje shi za mu bi ko ba bultu ba. <laughs> Yawa wannan wakar ita ma ta sa mutane da yawa a lokacin ba su san waye ganduje ba san waye kwankwasa ba. Aka yi fassa su tare saboda haka wannan wakar ta ji a hankalin misali mata da matasa. Sannan na biyu kuma bayan wannan an zo an yi ta Malam Ibrahim shekarau duk da dai shi daga farko ma ba a san shi ba ma ba a waken aka mana wasu ma sai da ya ci ma sannan suka san sunansa amma daga bi da rara a wannan lokacin lokacin ne wasu nan ake cewa rara ko shi kuma daga nan ya dauka isi gaba da waƙoƙinsa shi ya yi nisa masu jin waƙasa su ma sun yi nisa wajen sauraron waƙoƙi saboda haka ni dai ina fahimci cewa waƙoƙi na siyasa suna jawo hankulan waɗansu da yawa daga cikin masu yin zaɓe da al'ummar gari gaba ɗaya. To sunana Ahmad Muhammad Umar wanda aka fi sani da ɗan Katsina. Gaskiya mafi akasari akwai wanda daɗin waka yake sa su canza ra'ayinsu. wasu kuma kowace irin daɗin waka ce ba sa sa su canza ra'ayinsu suna nan akan bakansu shi dan adam yanda yake zuciyar kowa ba za ka ce yanda halinka yake haka na wancan yake ba wani kuma wani zai a iya canza masa ra'ayi wani a hira ma sai ka canza masa ra'ayinsa fiye da yanda baka tunani to gaskiya mafi akasari ya danganta da abin da ka fi mu'amala akan shi wani waka wani kuma a kan musu ma kawai haka a nan ne za a faɗi halayen wani wanda kai ba da baka san su ba amma idan ana faɗa maka halayen su kuma kana bibiya abin sai ka ga eh abin nan kuma haka ne fa to a nan ma za a iya canza ma ra'ayinka sakamakon wakar mafi akasari masu sauraron rediyo in dai kana sauraron rediyo to za a iya canza ma ra'ayinka saboda akwai abubuwan da za a faɗa wanda baka san da su ba na waƙoƙi haka ko jingil na 'yan siyasa ba um, ga Zali isa ibrahim kamar yadda na fahimta watan amfani da waƙoƙi gaskiya sukan jawo ra'ayi kuma sukan kara wa shi dan takara farin jini da kuma karsashi a kan abin da ya shafi ta siyasar gaskiya um, duba da abubuwa sun faru da yawa ga mafi akasarin yan takarkaru da ake da su sukan samu mawaka da suke musu waƙoƙi a ɗaɗɗeku ko kuma a group saboda haka hakan yana taimakawa gaskiya wurin watan kara wa su su supporters kamar kwarin gwiwa haka wurin kallon waye kamata su zaba gaskiya kuma a cikin waƙoƙin akan iya sako wasu manufofi na wannan shi dan takara uh, so waccan kuma shi ma ana fito da ainihin um, manifestation na shi wannan dan takara wannan duk gaskiya na taimakawa kusan dan bambancin su ba shi da yawa sunana alhaji sale eh gaskiya a yanzu dai da da kan waƙoƙi sun tafi da harkokinmu gaba daya amma a yanzu domin Allah babu wani ra'ayin gaba daya yanzu dai muke ta wannan akasarin mutane da wanda suke tunanin cewa ma gwamnatin APC ta kamanta akasari yanzu na san sama da mutum sun fi ɗari wanda ba kai sama aka masa magana kan gwamnatin APC ba duka sun da ra'ayi gaba daya. Kila ko za a iya yin wata waka da za ta iya canza ra'ayi ka kai a misali ka ji kawai eh to bari a ɗan. Eh yanzu gaskiya wannan abin da ya faru mutane ba wani wani waka da za ka wani zai canza mara ya kan abin akan abin da na gani da da kan waka ya canza ra'ayi amma a yanzu abin da na gani kawai dai ƙuri'a ta ce ta canza mara a yanzu ba magana waka yanzu ba wani mawaƙin da zai zo bani labari ni dai na riga na gani yanzu sunana Hannafisa Ido. Eh wasu kin san da yake siyasa shi ra'ayi ne wani diyan da kai da saboda diyan da ake shan wahala shi wani sana'a kenan abinci sa ne ne kawai eh wallahi kai a matsayin ka na wanda za ka yi in ka saurari waka zai iya tasiri a tare da kai a ni waka ba za ta sa in je in zabi wanda nake so ba zaɓa ina dai yawa ina dai ta komin dadin ta ina tare da wanda nake so sunana malam hassan ni misali akwai wanda ya waka waye bisu su tsara kayansu mutane da yawa suna jin daɗin waƙar duk inda gaje shagunan pos wajen yan kasuwa duk su suke sawa na kamar a misali sun gaji da ya bisu sai da ya waƙan kan mutane kan wayan su ya waye to kai a misali kai karan kanka eh. za ka iya jin wani waƙa ka ji kawai wani ɗan takara ya kwanta maka a rai har ma ka iya zaben shi eh to ni ya zan iya ma ba waƙan bane zai sani ni sai dai na addu'a Allah ya kawo mana mafi alheri alherin da yake cikin lissa da rabo a ciki. Shin ka taba jin wata waka da ta kwanta maka ko kuma wani jingul haka da aka yi ma wani dan siyasa kirari da ya kwanta maka? Akwai wala ga wanda kama a tiku. Wanne kenan? Wanda wanda dan min nan yayi ko dan neja ne? Ko za ka dare na mana? Wallahi ban ya ba jiya. <laughs> na Abubakar Aliyu. Batun waka ko kuma wai jangul a ce wai yana tasiri a zukatan mutane da ne yake tasiri. To mawaƙiya siyasa dai a arewacin Najeriya kar mu ce kamar rara. To menene me duk manufan da ya faɗa kan 'yan siyasan babu sabanin haka ne ƙarshe kenan dai a ce rara a waka ta siyasa wanda ya yi kuma ake gani an yi nasara an ci mulki da shi sannan kuma yake faɗan manufofin buhari wanda ana ganin kamar zai aikata hakan to sabanin haka aka yi ta gani to yanzu kowa ya gane hankali shi idan idan a ni a nawa ra'ayin ai babu ta yadda waka wai za ta ruɗe ni wai in bi wani babu wani yanda za a yi waka don wakan wani wai ta ruɗe ni in bi wani a'a ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka, kuri'ar ka ‘yancinka, ka riƙe makamanka, ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka. Madalla, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Shamsiya ba ta yi nisa ba, ta tuntuɓi mai fashin baki da zai gabatar mana da kansa. kamar yadda aka sani suna na hassan sardauna mai fashin baki akan al'amura na kai dawo a najeriya madalla to la'akari da lokacin zaɓe da ke dab da karatowa saura 'yan kwanaki wani abu da ke ɗaukar hankali shine yadda to ake amfani da waƙoƙi ko irin sanarwa a gidajen yaɗa labarai wajen isar da saƙonni ko kuma jan hankalin masu kada ƙuri'a don su zaɓi wani ɗan takara ko ma wanda yake neman ko kujera ya hakan yake taka rawa a zukatan mutane. To lallai ilahi ajiya shamsiya kamar yadda kika sani ne duniya ci gaba take a kullum kafin zuwa wannan lokacin a duniyar afirka musamman a najeriya a mutane sukan tashi ne su tahi daga wannan mazaba ko daga wannan jiha zuwa wannan jiha to a wannan lokacin kila ake iya sanarwa a gidan rediyo wadda eh, wayannan gidajen rediyon ba karfi suke da su ba a zuwa can amma yau da yake duniya ta koma kamar ƙauye wato daga makwabci zuwa makwabci gidajen talabijin gidajen eh, yada labarai kafofi na yada labarai ta hanyoyi daban-daban zuwa har waƙoƙi misali ita waƙa ta idan ka samu mawaki mai kyau yana tallan dan siyasa a najeriya musamman a najeriya ta arewa fiye da duk yadda kike tunani nakan tuna lokacin da shugaban ƙasa na yanzu ya ci zaɓe an kawo mai wannan mawaƙin ɗan kanan nan kahutu dauda rararara aka ce ranka daɗe ga mu daudu kahutu rararara ya ce a'a sarkin yaƙin muhammadu buhari domin idan baki manta ba ana dab da zaben an daga sai waka a daga ko da kar a daga apc sai ta kai pdp kasa bayan an yi zaben ya yi wakan masu gudu su gudu irin waɗannan makamantan irin mai aka yi wakan zuwa mai malafa kano irin duk waɗannan abubuwan sun yi tasiri idan kika saurari wakan da ya ma a tiku irin yana ce ga kwaliti ga waye a tiku ku ne kirjin najeriya idan za a yi strategy ku ne idan kaza ku ne wanda ba yi da sanin mai ma waye dan takara in ya samu mawaki mai kyau yana samu soyayya da isar da sako wadda baka taba tunani ba akwai ban manta wani dan takarar ciyaman na local government wanda ya yi ciyaman a nan babban birnin tarayyar abuja wato abuja municipal area kansa ana ce mai abdullahi kandido wani na nan wanda na san shi baya wata jam'iyya shi kullum yana zaune ran da ya wuce sai ya ji wata waka ya ce bai taba yin siyasa ba amma ga dan takararsa wata jam'iyya ce aka ce apc ya ce to yana yi a yanzu nan misali akwai wasu wakoki da aka yi guda biyu na sarkin eh, eh, waka wato naziru kenan da ya ma a tiku idan yana waka yana ce kuma sai mun ba apc mun ba ta wuta to duk inda suka je ta zama kamar bakan damiya sai wani dan banife yana nan inda yake wata waka wani yaron nan mai waƙoƙi na ma eh, irin biki da shauransu to ya samu ai ma a ku waka a wannan yana ce sama dai sama apc kasa ƙasa pdp sama sama to idan kika lura ko kwana biyar ba a yi ba akan rikicin wannan canza kuɗin da shauransu shi rarara ya yi waka yake cewa masu canza kuɗi ko su canza ko ba za ku canza ba a shuwaju ta shatima sai sun yi shugaban ƙasa to kaga idan kika je ba ƙauyen da bai jin gidan rediyo ko bai wani abu musamman matasan mu ba su da lokacin jin wani abu ba da ya wuce waka ko zuwa mata ma waƙoƙin da ake ɗauka a kai gidan biki ana waka ban tuna lokacin manta lokacin da aka yi kwankwaso dawo dawo in kin je gidajen mata sai ki ga an sa a biki ana rawa kwankwaso dawo dawo to me nake kokari in ce idan da sako akan harkan waka yanzu da kuma irin waɗannan kafafen yada labaran ya zama ruwan dare gama duniya kuma yana tallata ɗan takara ɗan takaran da bayi da ikon yin wannan yana shan wahala wajen masu wannan damar wannan shine gaskiyar lamarin eh, a takaice dai a wato ire-iren irin waƙoƙi da kuma sanarwa yana tasiri a zukatan mutane wajen sa musu ra'ayin wanda ya kamata wannan eh, ki faɗa ki kara bana mantawa sarkin yamma wato eh, magatakardan wamako aliyu magatakarda sanata kenan akwai wani dan majalisar tarayya yanzu da yake na daga zamfara wato mawakin nan classic da ya mai sarkin yamma ba wa ne wamako muna dakonka wannan wakan sai ya zama zamanto ko bakin teku kika ji kika je sai kin ji wannan waka bi ma'ana tasirin da waka da irin wa'annan suke yi a zukatan 'yan Najeriya masu zaɓe yana hauhawa yana irin ma hauhawa da sauri abinda ake cewa irin eh, eh, da bature yakan ce wai ko too fast mm. irin saurin ma ya yawa domin da yanzu yanzu nan sai ka gama musamman irin kumata sun fi tausayi sun fi shauki sai waka ta zauna kamar eh, Kano akwai abin da ake abba gida gida abba mm. sai ki ga yara yara kanana wa kike so abba jida jida mm. to kai kin ga alamu irin wa'annan abun yana nuna cewar waƙoƙi da irin wa'annan abubuwan sun yi tasirin da baki tunani a hajiya shamsiya so ni na gamsu da cewar lokaci yayi da dole ma a yadda da waka da irin tallace-tallace nan suna yin eh, zama abin inganci akan kan eh, takara. To a kenan hakan na nufin cewa duk wani ɗan takara da yake so ya fito ya samu karbuwa a gurin jama'a dole sai ya amfani da irin wa'annan salo in kuma bai yi ba akwai halamu da ke nuni da cewa ba zai samu. To maganar nan da muke faɗi a da ana yin posta aikin san posta har yanzu ba a daina ba amma kamar a kasar eh, jihohi manya-manya irin su Kano su Lagos su Kaduna su a babban birnin tarayya Abuja da su Jos Ah, da ka je kamar manna ma mutane da tine a gari baka biya su ba ko ki je ki billboard baki biya su ba dole ne akwai kuɗin shiga so kuma ba za su yi aikin banza ba to innan abubuwan wanda kuma da an yi ruwa ko kuma wani dan iska ya kada ko wani zai zo kawai ya kai ya eh, daya eh, miki wannan posta din kin ga kenan waƙoƙin nan dole ne su zama masu tasiri tasiri idan tun da wa'ancan postan ta zama tsohuwar yayi dan kaɗan kaɗan ake yi kawai a dan a ga fuskan mutum amma ina gaya miki cewar wannan abun yanzu ya zama ruwan dare gama duniya idan baki a talla ko baki da mawaki kwararre da yake iya tallanki ina gaya miki ba za ki iya ba shi yasa kike ga su raran nan suka kai matsayi suna yin wani abu shi challenge sai yayi challenge din miliyan ɗari 100 a lokaci guda yanzu mawaki yake fitar da miliyan 100 anya hajiya shamsiya ke baki san cewar mawaki kenan ya kai matsayin shi ma ya zama abin eh, eh, togaciya ba a al'ummar Najeriya. So wannan tallanta harkan waka da sanar eh, tallace-tallace na gidajen rediyo da talabijin ya zama dole ne dan takara ya yi amfani da shi. Haka to musamman ma a wannan lokacin a iya cewa wannan lokaci ne na su mawakan wajen samun kuɗi musamman ma ganin kowane dan takara yana so shi ma ya baje kolin shi ya samu shiga. Yau baki ji ma abin da ake cewa wasu cikin mawakan ba wannan shi sarkin waka ne shi kuma yana cewa shi jami'ar mawaka ne in dai waka ce ta irin eh, siyasa ya ce to a eh, ko a buga ko a bari sai rara rara to kin ga kenan ashe wannan abin da bature yake cewa season kasuwar su ne ta bullo da kuma kasuwar ta yi ta tafi akan kwana biyu ai ba a samu abin da za a ci ba saboda haka yanzu iya iyaye yi duk mawaki da kika sani inda yana da dan takara mai kyau to dan takarar nan yana biya kuma ana samu ni na san wanda ya ga rarara yana son a yi mai waka saboda an san wa za a yi wa waka miliyan goma ya ce albarka to wannan ta yaya za ki maganan cewar ah, abin wasa ne wannan ba abin wasa ba ne wannan ya nuna cewar sana'ar waka ta zama turaren dan goma a Najeriya musamman akan harkar siyasa. To idan muka yi la'akari da yadda matasa abin da ke saurin jan hankalin su waƙe ne da makamantarsu kamar yadda ka ce. Da akan yi amfani da hotuna don yin fosta a tallata dan siyasa. To hakan na nufin kenan ya zo da zamani kuma idan kiɗa ya canza dole rawa ma ta canza? Wannan haka yake. Ai Bahaushe kan ce zamani eh, eh, zamani goma sarki goma ne. Wato yanzu ma har suna cewa kamar yanzu akwai wani sarki da ya rasu kwanan nan a Jigawa a Dutse. Ah, sarki Sanusi Eh, nuhu sanusi an yi wa ɗansa hamman nuhu sanusi suna cewa sabon sarki sabon gwamna bi ma'ana ko me zamani ya zo da shi wani lokaci zaule ka yadda domin in shi zamani ai Allah ne a matsayin mu na musulmi saboda haka canji ne na yanayi da abin mamaki ai da idan kina jin tarihin siyasa in ban da irin su Hajiya Gambusawa ba da su irin su Laila Buhari da makamantansu wa kike ji amma yanzu kowa ga sunan suna ja'atin ma da suka tsinta a baya ana yin irin su dogon bauchi ana yin su wacece duk ga sunan sun shiga siyasa yanzu ma ana da wani take da ake yi sai matan nan sai kiga mutum ya sha dogon riga sha eh, eh, babbar riga sai ya dauko hijabi sai ya dora ko kuma ya sawo eh, eh, gele ya dora a kansa wai sai da ai magana sai ya ce sai matan nan wannan a jihar adamawa ne saboda haka ba a bar su a baya ba bi ma'ana wa'annan canjin yanayin su suke nuna cewar duniya tana tafiya da zamani saboda haka maganar yanzu matashi idan kana son ka burge shi ko ki burge shi a harkan siyasa ko ya saurare ki to sai kin idar da sako ta hanyar irin waƙoƙi musamman da yake suna amfani da su irin yanayin zamanin nan mp3 da makamantansu da wayoyinmu wannan shine gaskiyar mu. To duba da cewa ba matasa bane kaɗai ke kaɗa ƙuri'a akwai iyaye manya da tije waɗanda su ma ba su cika jin waƙa ba da makamantansu su kuma ta wace hanya ake jin ra'ayinsu. To wannan maganan za ki sha mamaki wanda baki a tunanin yana jin waka yana jin waka. Domin na kan tuna lokacin da wani eh, mawaki aka yi shi a Bauchi da ya waka eh, shegiyar uwa mai kashe 'ya'yanta PDP. A lokacin gwamna Sule Lamido yana minista ana takara wani lokaci musamman yake sa a sa mai wakan sai yana sauraron ta yana jin wakan to sulalami da yaro ne idan kana magana shekaru wani irin shekaru kuma kake magana to amma duk da haka muna magana akan yanayin itar da sako ne ta hanyar zamanance da wakoki malamai sukan shiga mambari malaman addini sukan faɗa ma mutane waɗanda suke so ta hanyar kafan yada labarai ma'ana ko hudu ba ko kuma dai lecture da ake na lokaci-lokaci kuma hakan yakan kai gare su amma ba sa yin haka sai sun ga abin da mutane suka raja a kansa kuma abin da suke tunanin shine daidai da hankali ko kuma shi yake tafiya da zamani wannan gaskiyar magana kenan kuri'ar cinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana. zaki da a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau ma muna tare ne da malama Maimuna Hayatuddin wanda za ta yi mana kwallon da magwalashi. Yau dai za mu yi abin da ba a faɗi a gaban sarki wato da kuwa. A gaban sarki ma me ake cewa da ya jage muna? a gaban sarki ai ba daman ki ce da kuwa. Eh. eh. Sai dai ki ce ranka yi daɗe. Awo, su da ga abin tabawa. Yau, shi ke nan. ba kya ci faɗa ba. To na dakuwa dai ɗaya daga cikin abubuwan taɓa kalashen malam bahaushe ne mhm. wanda ake yi da kayayyakin gargajiya na gida. Eh, me muna ake yin shi wannan dakuwa kuma da me ake bukata? ita dai da kuwa ana yin ta ne da aya da gyada wasu sai kayan ƙanshi da siga wasu kuma sukan yi da masara wasu su yi da ƙaura dawa duka ana yi to amma ita dai da kuwar aya ita ce ta saraki saboda za ki ga yawanci mai sarauta za ki ga da kuwar ayan ake mishi mm-hmm. uwar gida za ta yi da kuwan aya ne to za ta tanadi ayanta dan misali kina so ki yi da uwan aya kamar a yankin mudu ɗaya ne mm. to za ki samu gyaɗan ki kamar gwangwani biyu to mu koma kan shi ita kanta ayan inda eh. mun san aya kala kala ne eh. wani iri ake aka fa bukata to kin ga da an fi yin da kuwa da bakar aya amma yanzu ana yi da kowane irin aya amma ban da rugu-rugun nan. Ban da manyan ƴan katsina. Yawwa sai dai ƙananan. in uwar gida ta sai ƙananan ayanta kamar loka ɗaya sai ta sai gyaɗanta kuma ɗanye gwangwani biyu tsaba hmm. to uwar gida za ta zauna ta wanke ayan nan ta rege shi ta fitar da ƙasan da ke cikinsa sannan sai ta shanya sai ayan nan ta bushe sai ta zo ta sa ta a tukunya ko kasko ta soya ta ta tsoro ko soyawa za ta yi za ki je yana ƙanshi amma kai ki bari ya ƙone idan yin ayan nan kika soya ta sai ki sake ta sai ki kawo wannan gyaɗan ita ma sai ki soya gyaɗan ita ma gyaɗan ki soya ta ne yadda za ki kaman a ce ko za ki kuli ko wani abu saboda za ki murmushe ta ki sheƙe bawanta mm. to idan uwar gida ta yi wannan sai kuma ta tanadi ɗan kayan ƙanshinta da ɗan barkoninta in tana buƙata shi ma su za ta fara sawa a turmi ta daka yanzu idan uwar gida na son ta yi dakuwa akwai a cikin sauki to ya kamata in ta soya ayanta sai ta kai injin injin zai niƙa mata zai ba ta gari hmm. to wannan gyaɗan in ta daka kayan ƙanshi sai ta zo ta fara sa gyaɗan bayan ta daka kayan ƙanshin sai ta ci gaba da dakawa idan gyaɗan nan ya da kukin tabbatar ya da ku sosai hmm. sai ki ɗauko ayan nan ki zuba a kai cikin ɗan nan mm. to haka za ki ta daka za ki ga yana sai ki sa sigan ki tukuna kafin ki sa ayan shi wannan ba a dafa siga a'a tsaban sigan za ki ɗauko ki sa ki haɗa da gyaɗan kina dakawa to idan suka haɗu suka dako sai ki ɗauko ayan nan naki gari sai ki zuba sai ki ci gaba da daka shi yana za ki ga yana juyawa yana maiƙo mm, haka ne mai ya fara nuna kalinsa sai maiƙon nan mm. shi zai ci gaba da haɗa da to da kin ga ya haɗu zaki ga ya fara dunkulewa to sai ki cire taɓaryan ki sai ki sa hannu kuma ki cura shi kamar yadda zaki cura fura to haka yanda duk kake so haka zaka same shi same shi eh to haka shi ma in na masara ne zaki soya masara ne mm. kin ga maimakon wancan gyaɗan mm. shi ma dai zaki haɗa da aya ne idan dawa ne shi ma zaki soya dawan ne sannan ki soya ayan sai ki haɗa eh, shi ma zaki iya kai a yi miki gari idan ba za ki sa aya ba za ki yi masara ne kawai da gyada mm. ita ma in kika soya ta nika ta zaki gyadan ne za ki daka amma ana sa dan sa kayan ana sa a sa kayan ƙarshe. kuma shi suga ba soya ake ba zubawa ake a dakawa ake a daka eh to kuma shi mm. ma ana iya kaiwa wa amarya ko kuma na kwarai za a iya kaiwa ma amarya ko baki ko kuma kaiwa irin yadda iyayenmu ke cewa da za ki kai ma wani sarki ko wani hakimi mm, na girmamawa na girmamawa to da fatan za a gwada shi ma kwanan na kwada shi irin na malam bahaushe ne suna dakuwa wanda ba a faɗi a gaban sallah. Masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lagos Gwasham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Duniya tafin hannu. ka yau ta tantance.